أشهد ان محمدا عبده ورسوله <clears throat> يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار wa ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwana musulmi masu kallon mu da mu da waɗanda za su kalle mu su saurare mu ta kafofin yada bayanai na zamani muna zaune ne a masallacin sultan bello da ke ainihin nan garin kaduna a jihar kaduna ɗin kuma a najeriya a yanzu safiyar ranar asabar wadda ta daidai da 28 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1429 wadda ta daidai da 25 ga watan septemba shekara ta 2008 wannan wani wa'azi ne wanda muka alkawuranta za mu gabatar da shi in Allah ya so a bana kuma haka muke fatar za a ci gaba da gabatar da shi a duk rana wadda ta daidai da irin wannan insha Allah ta'ala a shekaru masu zuwa matukar Allah ya ci gaba da raya mu da ranmu da lafiyar mu insha Allah a duk 28 ga watan Ramadan na kowace shekara daga karfe 10 na safe zuwa karfe 12 na rana a wannan masallaci mai albarka masallacin da dattijan musulunci alƙalin shari'ar musulunci a sheikh abubakar mahamudu gumi ya raya shi da karantar da alƙur'ani da sunna kuma a bisa fahimtar 'yan mazan jiya mutanen kirki a salafu salih allah ya ƙara musu yarda muna godiya ga allah maɗaukakin sarki kuma muna roƙon allah ya daɗin tsira da aminci ga fiyayyen halitta annabinmu muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan muna godiya ga ainihin wato kungiyar fan wan da kuma kungiyar women in da'awa waɗanda su ne muka rataya wa nauyin wannan ainihin aiki na shiryawa da haɗawa da samar da ainihin wato wannan wuri Allah maraukakin sarki ya saka musu da alheri wannan wata da muke ciki mai albarka da ya taho ƙarshe muna fatan ibadojin da muka yi a ciki Allah ya karba mana kurakuran da watan ya shigo ya same mu da zunubai tattare da su muna fatan Allah ya wanke mana su a cikin wannan wata muna fatar Allah ya sa mu daga cikin mutanen da Allah zai yanta a wannan goma ta ƙarshe Allah madaukakin sarki ya raya mu cikin albarka da alheri idan kuma Allah ya tashi ɗaukar mu Allah ya dauke mu cikin imani da tsarki ƴan uwana musulmi wa'azin da zan yi a yau Haƙiƙanin al'amari wata matsala ce mai matukar girma kwarai da gaske wadda ta shafi mata musamman amma kuma hakikani ta shafi kowa na ce ta shafi mata ne saboda ina so zan yi magana dangane da wayar da kan da ya kamata al'ummar mu ta musulmi su samu a halin da muke rayuwa a yau ma'ana a duniyar yau a idda makiyanmu suka taso mu gaba da cewa sai sun rusa mu zatinmu da ma'ananmu sai sun rusa jikinmu sai sun rusa tunaninmu sai sun rusa masallacinmu sai sun rusa sallarmu sai sun batar da alƙur'aninmu sai sun rusa haddar mu. wannan shine tunaninsu don haka abin da nake fata don Allah dukkan matar da ta zo wurin nan to ta saurara ta natsu da kyau domin ayoyi ne za mu karanta na alƙur'ani hadisai ne na manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi sallama za mu karanta sannan duk wadda take da wayar GSM to don Allah ta kashe ta masu kai da komowa idan ba ma'aikatan gudanar da wannan wa'azi ba ne kowace ta samu natsuwa Allah maɗaukakin sarki ya taimake ni wajen idar da wannan alkawari wanda na ɗauka. ƴan uwana musulmi masu saurare sanannen abu ne nassin alqur'ani yana cewa wala yazaluna yuqatilunakum hatta ruddukum, an dinikum in istata'u kafirai ba za su gushe ba suna yaƙar ku har sai sun ga cewa sun raba ku da addinin ku iyakar iyawarsu wannan akarwa ce Allah madaukakin sarki yake mana akan mu san irin zaman da zamu da makiyanmu. mu musan cewa shiri suke akan lallai sai sun ga mun bar addinin musulunci amma Allah bai ba mu labarin suna da aƙidar lallai sai mun shiga cikin addinin su ba domin daga cikin su akwai masu tunanin su cire mu daga musulunci su saka mu cikin addinin su ma sun mutunta mu su ka suna ganin mun yi musu laifin da har abada ba za su taɓa yafe mana ba shine tunda mun yi sallah tunda mu musulmi ne don haka ba ma sa fatar in mun bar addinin musuluncin mu shiga addininsu masu wannan tunanin akwai su da yawa daga cikin yahudawa akwai su kuma da yawa daga cikin ainihin kiristoci da sauran mushrikan duniya a ƙarƙashin wannan faɗakarwa da Allah ya mana sai Allah maɗaukakin sarki ya gargaɗi akan cewa wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fi duniya wal akhira lallai daga cikin ku musulmi wanda ya sake ya biye wa kafirai yayi ridda ya bar addinin shi har ya mutu yana kafiri to ayyukan shi sun ɓaci tun daga nan duniya har lahira Allah malaukakin sarki ya kiyaye wannan mataki da suke so na su ga sun raba mu da addini sai suka dubi wasu abubuwa waɗanda waɗannan al'amuran ne za su taimaka musu domin cimma waɗannan burace-burace nasu waɗannan matakan da suka ɗauka sun ɗauke su a ƙasashen da aka kafa gwamnatocin musulunci tun lokacin da hasken musulunci ya bullo a duniyan nan kamar ƙasashe irin na hijaz waɗanda aka sani da saudiya kamar ƙasashen iraq wato ƙasar da a yau aka fi saninta da iraki da kuma ƙasar kuwait da ƙasashe irin su ƙasar pakistan wadda musulmi suka yi gwagwarmaya wajen yakice ta daga dandazon maguzawa da suka taru a ƙasar india suka kafa ƙasa suka sa mata pakistan ma'ana tsarkakakkiyar ƙasa wadda babu ainihin shirka a cikinta Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu haka ƙasashe irin su libya da ƙasashe irin su aljazair wato ƙasashen algeria da ƙasashe irin su morocco da ƙasashe makamantansu duk waɗannan ƙasashen baki ɗaya waɗannan maƙiyan namu sun yi ƙoƙarin su ga cewa sun rugurguza hasken addinin musulunci wanda ya kafa a cikinsu Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye mu Najeriya ita ce ƙasar da aka santa da wannan sunan a yau, amma shekaru ɗari biyu da ta wuce ba a san wannan sunan ba, Abin da aka sani daular Usmaniyya, wato gwamnatin Usmanu ɗan Muhammad ɗan Usmanu ɗan Saleh wanda aka fi sani da ɗan Fodiyo, babban malami, ɗan malami, jikan malami. ɗaya daga cikin jiggan malaman ahli sunna na duniya waɗanda suka faɗi suka tashi akan kafa addinin musulunci a ƙasar nan Allah maɗaukakin sarki ya lullube shi da gafara Allah maɗaukakin sarki ya gina mishi gidan da ya fi kowanne daraja a aljanna da shi da ɗan uwan shi Abdullahi Gwandu da kuma babban ɗa mutumin kirki salihin bawa malamin sunna Muhammadu Bello sarkin musulmi wanda yau gashi muna wa'azi a cikin ainihin wato masallacin da aka fi sani da Sultan Bello masallacin da aka sa suna sakamakon shi wancan sarkin musulmi ainihin wato Muhammadu Bello Allah madaukakin sarki ya ƙara musu rahma waɗannan bayan Allah sun yi ƙoƙarin sun kafa gwamnatocin musulunci a ƙasashen nan namu to sai kafirai makiya daga cikin Yahudawa da Nasara sai suka yi shiri domin rugurguza waɗannan gwamnatoci sai suka ga cewa hanyoyin da za su bi su ne ainihin su zo su fafuta yaƙi su kashe musulmi su wulaƙanta alƙur'ani su zuba giya da burkutu a cikin alƙur'ani su ɗibe littattafan musulunci da aka rubuta domin gina addini na musulunci da kuma gina 'yan baya su ainihin wato kwashe wannan ainihin albarka da Allah ya mana su kai ta ƙasashensu su je su ajiye ta waɗannan abubuwa sun yi nasara da dama daga ciki sakamakon ƙaddara Allah maɗaukakin sarki da cewa haka Allah ya tsara sannan kuma sakamakon sakaci da ainihin riko da addinin musuluncin da mutanen kirki suka kafa wanda irin wannan sakacin ya faru ne da dama daga ainihin 'yan baya waɗanda aka ban musu gwamnatoci na addinin musulunci ba su san wahalhalun da aka yi na jini da na ainihin wato jiki da wahalhalun da aka yi na dukiya domin kafa waɗannan irin gwamnatoci ba na haka turawa daga cikin ainihin yahudawa da nasara na ƙasar ingila da faransa na ƙasar jamus da ƙasar portugal da makamantansu suka shirya domin karya waɗannan gwamnatoci da kwashe dukiyoyi da albarkatun da ke cikin ainihin waɗannan wurare da kuma dasa gwamnatoci na kafirci da munafunci waɗanda koda bayan babu su to ba za su bar musulunci ya sake ainihin wato tasowa a wannan wurin ba babu shakka sun zo sun yi wannan yaƙi kamar yadda yake sanannen abu ne a ƙasar nan ƙasar ingila ce ta zo ta yaƙe mu yau wajen shekara ɗari da suka gabata aka zo aka karya gwamnatin da shehu usman ya bari aka kashe bayan allah daga cikin salihan sarakunan musulunci a lokacin da yawa daga malaman musulunci aka kore su aka kashe waɗanda ainihin suka rage aka kama matayen aure na sunna aka yi zinace-zinace da su aka sha giya aka yaga alƙur'ani aka watsa burkutu akan Alkur'ani. aka rugurguza kotunan musulunci aka karkashe alƙalan musulunci aka canza waɗannan kotuna da kotunan kafirci waɗanda babu abin da ke cikinsu sai fito na fito da shari'ar Allah Allah madaukakin sarki ya kiyaye yayin da ainihin turawan mulkin mallaka suka kammala irin wannan yaƙi wanda suka shiryo suka ainihin ga cewa babu shakka wannan yaƙi ya ba su nasara da riba sai dai kuma kaico sun yi asarar dukiya da rayuka sun yi asarar lokuta da mutunci sun ainihin rasa abubuwa masu kima da daraja waɗanda suke so sai suka koma sai suka sake wani nazari wannan nazarin kuwa ne. yawa za su yi su ci gaba da rugurguza 'ya'ya da jikokin waɗancan bayan Allah waɗanda suka sha aƙida ta musulunci aka kashe su a cikin ainihin wato wannan aƙida da tunani na musulunci to da suka tsaya suka yi nazari nazari wanda yake ɗauke da ilimi irin ilimi na zamani na tunani sai suka ga cewa babu shakka lallai ne su ɗauro wani yaƙi wanda wannan yaƙi shine abin da malamai na da'awa suka fi sani da algazul fikiri wato yaƙar tunani a yanzu ba yaƙi ne za a zo a yi na gaba da gaba ba ba yaƙi ne na takobi da mashi ba sannan kuma ba yaƙi ne na tankokin yaƙi da bindiga ba amma yaƙi ne na a raba ka da tunanin musuluncin babu wanda zai zo ya sa bindiga ya hana ka sallah kai da kanka musulmi za ka kyamaci sallar babu wanda zai zo ya kore ka a masallaci kana musulmi kai da kanka za ka daina zuwa sallar babu wanda zai ɗaga bulala ya shauɗa maka saboda kana azumi kai da kanka za ka daina azumi babu wanda zai hana ka karatu ko hadda alqur'ani kai da kanka ne za ka yi watsi da alqur'ani ka kyamaci masu karatun alqur'ani ka kyamatar da 'ya'yanka game da zuwa makarantun karatun alkur'anin balle hadda alkur'ani sai ka dawo kana tunani irin nasu kana sa tufafi irin nasu kana cin abinci irin nasu yare irin nasu kake sha'awa littafi irin nasu kake rubutu irin nasu ma'ana dai komai sai zama ka dawo ka koma irin nasu ba tare da sun zo sun yaƙe ka ba yanzu cikin azumi muke ‘ya'yan musulmi nawa ne a nan garin Kaduna da Zaria da Sokoto da Katsina da birnin Kebbi ba sa yin azumi. ‘ya'yan musulmi nawa ne suke yin sallah, ‘ya'yan musulmi nawa ne suke gogoriyo da gwagwarmaya a kan su cewa sun haddace Alƙur'ani. Waɗannan yaran da suka lalace, babu inda wani makiyinmu ya zo ya gaba da gaba da su ya ce musu karfi azumi babu wani kafiri da ya zo ya ce musu su daina sallah babu wani kafiri da ya ce musu su zama 'yan kwaya su rinka shaye-shaye babu wani kafiri da ya ce musu su rinka zinace-zinace da luwaɗi da maɗugo duk wannan ya faru ne sakamakon irin wannan nau'in yaƙi wanda aka shiryo wa musulmi shine yaƙar tunaninka a raba ka da tunanin musulunci ka koma zuwa ga tunani na kafirci da kafirai ka kyamasu musulunci da kanka wanda ba za ka ɗora kowa nauyin cewa shi ne ya sa maka ba wannan sai kuma ya haifar da wata irin fitina a tsakanin musulmi ita ce musulmin da ke kula da azumi da sallah da musulmin da ke kula da zakka da hajji da musulmin da ke kula da mutunci sai zama babu jituwa tsakanin shi da musulmin da baya kula da wannan domin shi wancan musulmin na ganin wannan musulmin banza ne in ma har ya yarda cewa musulmin ne yayin da shi kuma wancan yake ganin wannan mai tsaurin ra'ayin addini ne don haka abin da zai biyo baya shine zaman lafiya a cikin zamantakewar musulmi kuma sai a neme shi sai a rasa kunga wannan sun haifan mana da ɗa mara ido sun haifan mana da cikin da ba shi da uba wanda kuma ba a san rana haife irin wannan kwantaccen ciki wanda yake da jaraba ba Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye hanyoyin da suka ce za su bi da kuma matakan da suka ce za su ɗauka wajen cimma nasarar wannan irin yaƙi yaƙi na tunani da canza ka ba tare da mai canza ka ya zo gaba da gaba ba suka ce hanyoyi ne za su ɗauka manya-manya guda biyu hanyar farko ita ce al abinda ake nufi da shi ne westernization wato a yi ƙoƙarin mayar da tunaninka gaba ɗaya zama irin tunanin yammacin turai a wajen addini a wajen aƙida a wajen tattali a wajen aure a wajen kasuwanci a wajen rayuwarka sanya suturarka tafiyarka maganarka abincinka komi da kake gudanarwa ƙoƙarin da ake yi shine ya koma irin na turawan yamma misali yau musulmi nawa ne hausawa kanawa za su waye gari su sha koko da kosai ko sauran tuwo ko gurasa da miya ga al'adar bakano yau musulmi nawa ne bazazzagi zai tashi ci ci fankasau da miya ko ya dafa fate da rana a gidan shi yau musulmi nawa ne ba fulatani ba sakkwace zai waye gari ya sha fura ya karya da ita a bisa al'adar shi da ya gada abincin ma ya koma irin nasu zamu ci in gari ya waye sai a dafa ti sai a soya kwai a soya hanta a soya dankalin bature haka ne ko ba haka ba abi a ci sai a tafi ma'ana karin kuma lamma irin nasu ne idan rana ta yi madadin a dafa dambu ko fate ko gurasa sai a dafa taliya haka ne ko ba haka ba idan dare ya yi madadin a dafa tuwo na dawa mai lafiya da lafiyayyar kuka ta ji man shanu da yajin mai jego haka ne ko ba haka ba sai a dafa dafa duka sai zan an koma duk abincinsu ake ci irin rayuwarsu ake ci wajen abinci idan aka tashi aure madadin in ka ga yarinya kana so ka ja bakinka kai suru ba za ka yi magana da ita ba sai ka kiwace ce ita yar gidan waye yaya addininta yaya ɗabi'unta sannan in ka ji ka gamsu sai ka tafi da kanka ko ka tura manyanka ko abokanka sai su je su yi magana da mahaifinta mahaifinta ya kira ta ko ya sa a magana da ita cewa akwai wani mutum mai suna wane wane ya ganki yana so don haka zai zo ya yi zance da ke ki saurare shi ki yi amfani da basira da tarbiyyar da muka yi miki don ki nuna kin wakilci gidan nan namu idan ya zo ki ba shi amsa ki mishi jawabi mai kyau sannan mu kuma za mu jeme ki don mu ji irin ra'ayinki wannan ita ce al'adar mu musulmi haka muka gaba a musulunci haka ƙur'ani da sunna suka koya mana haka muka ga malaman farko da na yanzu suke yi wannan al'adar sai aka yi watsi da ita a yau in ka ga yarinya kana so sai ka ce mata excuse me haka ne ko ba haka ba excuse me please hello baby ko kuma ka rubuta lamba wayanka sai ka miƙa mata haka ne ko ba haka ba irin yadda turawa suke yi sai ka fara magana da ita sai ka ce za ka zo ka ɗauke ta za a je dina wai za ku tafi hotel da daddare a ɗanci abinci a tattauna za ka zo ka ɗauke ta za a je fati za a je wuri kaza za a fita kaza kaza duk a gama wannan lalatar ƙarshen ta rayuwa har ta rayuwa ka kai fara zina da ita kuma duk da nufin wai aurenta wai kake so ka yi sai an gama sheƙewa an lalace an ɓalɓalce sannan kuma sai a zo a ce to shi kenan za a je a yi magana da iyaye za a je introduction za a je engagement bayan ka gama engaging ɗinta da cikkuna tana zubarwa a clinics da asibitoci sannan sai a je in aka je aka yadda sannan sai ka ɗauko wani zobe na kiristoci sai ka makala mata a yatsa wai shi kenan wai in ka ɗora ka sa mata wannan zobe to shi kenan wai yanzu ta zama taka duk wanda ya gani yana so wai sai ta nuna mishi wannan zoben wannan al'adar kiristoci ce ba al'adar musulunci ba ranar da aka tashi ɗaurin aure saboda yaudara sai a je a kira malamai sai su taru a masallaci ko a zaure sai su ɗaura aure an yaudari malamai wai sai a ce wai wadin fatiha ko a ina aka faɗi wani wadin fatiha ƙur'ani ko hadisi babu wannan sunan this is a foreign name we don't want it ba mu yadda da wannan sunan ba babu wani wedin fatiha yaudara ce sannan sai kuma a ce shi kenan za a tafi fati wuri kaza da la'asar wuri kaza kuma za a je wuri kaza za a je yanka kek ta je ta sawo zulumbuwar riga irin ta kiristoci wai sunanta wedding gown we don't have wedding gown in islam ba mu da wata wedding gown wannan riga ce ta arna ta kiristoci babu ita a musulunci ta je ta sawo rigan nan shi kuma ya je ya sawo coat da necktie ya aske gemu ya take wando a zo tsakiyar dattawa wai za a yanka kek a kira nta su taho shirin frank olize na ranar lahadi ko? eh? news line a zo a video coverage a gaban dattawa da limamai wannan wanda aka ɗaura mata aure da shi ɗazu a wedding fatiha so called wedding fatiha sai kama ta kisin ɗinta ya sumbance ta a gaban dattawa wannan karnakanci ne ɗabi'a ce ta karnuka wannan ɗan akuyanci ne ɗabi'a ce ta ‘yan akuyai bunsuranci ne ɗabi'a ce ta bunsurai ba ɗabi'ar musulunci ba ce a ce a gaban uwa da uba a gaban malamai da dattawa ya miƙe ya yi kisin matar shi ba mu san wannan a musulunci ba mu masu kunya ne kunyar mu ta kai kunya sai a haɗa ka da matar ɗaki ɗaya ma kun tare sai kai wata guda ka kasa kulata saboda kuna jin kunyar juna a ɗakin ma daga kai sai ita in ka ɗaga kai sai kai subhanallah ka kaɗan sun kuyi da kai kana jin kunya saboda tsabar kunya da muka gada we are modest mu masu kunya ne to amma me ya faru yanzu duk abin ya kau sai a ce to kenan za a je a yi kuma za a tafi gamji gate Allah ya isa da aka sa wannan wurin fasikanci gamjiget domin wannan sunan an sa shi ne sakamakon sunan sardauna sardauna ne gamjimu a wurinmu ɗan ƙwarai zinace-zinace ake fasikanci ake fyaɗe ake yi shaye-shaye ake yi ciki ake wa ‘yan mata yau 'yan mata nawa ne a garin kaduna suke ƙurmusu su da cikin da aka yi musu sakamakon fyaɗe da zinace-zinace da aka yi da su a gamji gate suna nan suna ɓoyewa iyayensu ba su sani ba suna bin likitoci suna roƙonsu su zuban musu wata saboda gauɗantaka da ɗanyantaka bata ma san waye mata cikin ba aka ɗan mu bi wurin to mun ce Allah ya isa mu yaran sardauna an wulakanta mana mai gida ba mu yadda ba don haka the name will be withdrawn a cire wannan sunan in har ba za a mai da gamjige da wurin mutunci ba wannan kenan wannan ɗabi'ar da za a tafi a luncheon ɗinnan jama'a 'yan mata ne fa za su kwana rawa kowace za ta je ta ƙura a daka ran nan fa ba hijabi niƙabi kan dama bai mata so ba hijabi ma ba a so a gan shi a wurin gyaladu wadda ta zo da gyalato ta cire shi a waje ta ɗaura shi a kwankwaso doka ce ba a shiga wurin da duk wata siffa ta mutunci ko kamala a ina a nan garin kaduna kuma fa ba 'ya'yan kiristoci ne mafi yawancin masu halarta wurin ba 'ya'yan musulmi ne kashi casa'in bisa ɗari mazan da mata zina suke shan giya suke yi wa'azin da ne na ƙarshe a garin nan na ba da labarin maganar da wani malami ya faɗi da muka je wurin wa'azi a gamjige da ya ce da idan shi ya gani har sai da ya addu'a ya ce Allah ya sa ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam muka ce amin hadda mu mu ma Allah ya sa mu ga annabi Muhammadu yace a kofar gamjiger ya ga yaro ya tsaya yana tsotsan nonon budurwa sai daka musu tsawa sai suka ce kana wani subhanallahi wuce wuce malami ana ana subhanallahi ne ana wuce sai ta ce abu yana mata kaikayi zaka yi mata maganin abin da yake damunta ne ta samu wanda yake mata magani kuma kai malami zaka ce subhanallahi wuce wuce ta bashi hannu kawai ta yi mishi kiliya hannun dama ya wuce ba ta wuri wannan musibar <clears throat> ba fa bature ne ta so daga ingila ba fa ya zo koya wa yaran nan haka fa ko akwai wata university ne da aka bude aka ba su digiri akan haka akwai inda suka samu diploma akan wannan akwai jam da ake yi ta wannan fasikancin ne haza huwa alghazul fikr wannan shine yakar tunaninka a lalata ka kai ma baka san wanda ya lalata ka ba kuma baka san yaya aka yi aka lalata ka ba sai dai kawai ka ganka automatic ɗan iska lalatacce kawai baka san ya aka ba kina nan da yarki kin haifi ɗa latiyayya kin haifi ɗa latiyayye yaro yana da natsuwa yarinya tana da natsuwa baki san ya aka ba sai kiga yaron ki ya zama ɗan iska sai ka ga yarinya ka ta zama yar iska yaya akai yi haza huwa al-ghazwul fikri wannan shine yaƙar tunani to wannan irin westernization jama'a wai sai ya shallake 'yan mata da samari kuma da suke yin fati ko luncheon sai abin ya tsallako hatta manya-manyan mata wai sai a ce wai akwai wani mother's night wannan mother's night mata ne za a tara manya-manyan mata 'yan shekara hamsin sittin saba'in a je a samu wani dare su cashe rawa su goge la ilaha رسول الله صلى sallallahu alaihi وسلم ba mu da mustaqbal kenan jama'a mun shiga uku yar shekara saba'in in ya zama ba za ta zauna ta yi wurdi ta karanta ƙur'ani ta nemi lailatul qadar ba aka ce kuma ma za su na ita za a tafi duk mutumin da ya kai shekara arba'in jama'a kamata ya ce ya dawo cikin taitayin shi haka qur'ani yace hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan ya jama'a mutumin da ya kai shekara 40 Allah ya ce ya kai lokacin da ya kamata ya tunani ya fara addu'a yace Allah ka taimake ni in yi aiki na gari Allah ka ji kan iyayena da kakannina Allah ka gyara tarbiyyar yayana da jikokina Allah ka shigar da ni aljanna dan shekara arba'in ya kamata ya fara wannan tunanin to ya zama kuma ana girma ana ana ana cin ƙasa a ce yau matan da muke ganin waɗannan matan su ne iyayenmu waɗannan matan su ne za mu yi alfahari sirikanmu waɗannan matan za mu nuna su a ko'ina mu ce kun ga wance gwaggota ce wance inna ta ce wance surika ta ce a'a kuma dan za a aurar da kanwan mu yau wannan uwar tamu ko surikar tamu ko yayar tamu sai ta shaɗa mara ta yi rawa kada Allah ya nuna mana irin wannan rayuwar jama'a don haka women in da'awa akwai aiki a kanku from one akwai aiki a kanku wannan irin rawa da lantern da mother's night da daddy's night da uncle's night da brother's night and so on dole ne a tashi a yaƙi wannan amma yaƙin da za a yi ba yaƙi ne na faɗa ba yaƙi ne na nasiha duk wadda muka ji za ta aurar da 'yatta mu je mu zauna mai mata murna sai mu gaya mata yaya musulunci ya ce mu haskaka mata yana daga cikin hanyoyin da'awa kar mu zama reactionaries wane yayi kaza mu je mu ce ai mai duka wannan ba zai canza shi ba zai iya sa yi tawaye ma matasa ne suka ga ana bugun jarka mata na rawa sai suka je suka samu yan jarkar suka yi musu duka suka watsa matan suka fasa jarkokin ustazai suka dawo suka yi takabbara sun ci yaƙi da lasar sai aka turo polis duk suka kwashe ustazan na aka ji aka zuba su a sel suka biya kudin dukan da suka yi suka biya kudin jarkokin kuma mai jarka kuma ya zo share wuri ya zo ya ci gaba da yin jarkar shi don haka ba da irin wannan ƙarfin ake bukata a yi canji ba amma in ita hukuma ce sai ta sa ƙarfi domin inna Allah ya za'ubi sultani ma la ya za'ubi bil qur'an na usman haka ce, sai kaga Allah cikin gaggawa ya amfani da gwamnati ya yi gyara gyaran da yake sai malamai su ta wa'azi da ƙur'ani ba a damu da su ba wa'azi nawa muna maganar gamji gate din nan wa'azi nawa muna maganar luncheon mother's night amma yau idan gwamnati ta je ta ce to daga yau gamji gate ta zama wurin hadda ƙur'ani daga yau ba sauran luncheon daga yau ba sauran mother's night wanda duk aka kama kuma zai haɗu da fushin hukuma zai ɗanɗana kuɗa shi zai yaba wa aya zaki yan jaridu duk su kara da karin magana iri-iri sai ka ga shi kenan kowa ya bari amma sai malamai su shekara goma suna jan aya suna fassara ba wanda zai ji don haka we need an islamic system of governance muna buƙatar tsari na musulunci wanda zai gudanar nan mana da al'amura Allah maraukakin sarki ya taimake mu wannan misali ne ɗaya na fa game da irin yadda suke nufin mu lalace mu zama tunaninmu irin tunanin yamma da yake magana aure na yi tunaninmu yanzu ana ta lalata shi yana ƙara zama irin tunanin yamma game da harka aure yau 'yan mata nawa ne ba sa son su yi aure saboda me ta ce sai ta gama makaranta samari nawa ne ba sa so su yi aure saboda me ya ce sai ya gama makaranta wannan ba tunani ne na musulunci ba tunanin yammacin turai ne yau matar aure nawa ce take da 'yan mata riɗa-riɗa a gabanta an zo neman aurensu ta ce sai sun gama makaranta mai gida nawa ne yau yake da kafɗa-kafɗan 'yan mata a gaban shi nonuwansu na zubewa ya ce sai sun gama makaranta wannan ba tunanin musulunci ba ne tunani ne na yammacin turai kuma ba ma buƙatar wannan saboda mu muna da shari'a da Allah ce sun maja'alnaka ala shari'atin min al'amri fattabi'ha wala tattabi hawa allazina la ya'lamuna Allah ce akan shari'a muka saka dan haka ka bi shari'ar sau da kafa kar ka bi son zuciya Allah madaukakin sarki ya taimake mu idan kun fahimce ni da kyau babu shakka a harkar ilimi wannan ainihin westernization ya shigo ciki za mu zo mai magana a harkar kasuwanci wannan westernization ƙoƙarin tunanin mayar da mu tunaninmu ya zama gaba ɗayan shi tunani ne irin na yamma ya shigo ciki yanzu ku ɗauki ƙaramin misali kowa so yake shiga electronic gambling caca ta hanyar na'urorin lantarki gsm a ce in ka zuba kati kaza za ka samu dubu kaza zaka ci mota kaza zaka ci janareto. these are all electronic gamblings duk ta ce wannan ta hanyar na'urorin zamani wadda ake so a sa kaka ci a huce Allah madaukakin sarki ya kiyaye hanya ta biyu da suka ce za su cimma wannan irin yakin nasu ita ce at-tabshiru wattansir suka ce wai za su rinka yawo suna yada bushara ta addinin christianity za su rinka ƙoƙarin mayar da musulmi kiristoci ko da ta waɗanne irin hanyoyi ne misali sai a samo likitoci sai a je ƙauye kaza sai a ce an zo za a taimake su yesu almasihu ne ya turo a zo a taimake su a zo a kawo mutane magunguna a kawo likitoci a zo a kafa ƙaramin clinic a yi aiki ga idanuwan mutane a yi musu operation da surgeries da abubuwa da yawa don aka gama sai a tara su a yi ta halaluya halaluya musulmi kujin musulmi suna amsa halaluya saboda an zo an ɗiga musu magani a ido an zo an yi musu operation an zo an kawo musu takin zamani sai ce to duk wannan alherin daga Yesu ne duk waɗannan menene khitta ce mataki ne da ake ɗauka na a mayar da musulmi ya zama wanda ba musulmi ba wanda Allah ya ce wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinihim in istata'u ba za su gushe ba sai sun yi duk yadda za su yi su ga cewa kun rabu da addinin addininku matukar iyawarsu da kuɗi ne da hikima ce da ilimi ne da taimako ne yau fiye da shekaru hamsin da suka wuce aka kafa asibiti a gwarzo asibitin Mushan, fiye da waɗannan shekarun aka kafa irin wannan a adamawa a yola ne manufarsu shine za a taimaka wa mutanen gwarzo musulmi don me don su ji daɗi su shiga addinin kirista amma tun daga sadda aka kafa asibitin har zuwa yau mutum ɗaya ne ya zama kirista amma ba a rufe asibitin ba ana ci gaba da kashe kuɗi wai dai ana sa rai in waɗannan ba su shiga ba 'yan gaba sa shiga fiye da waɗannan irin shekarun da na ambata aka buɗe irin wannan asibitin a yola me ake fata a samu mutum ɗaya musulmi ko mutum goma ko mutum ɗari ko wane ne su shiga addinin Kiristiyaniti. tun daga lokacin da aka kafa wannan asibiti har zuwa yau ba fulatani ɗaya ne suka samu musulmi nan ma ya yi rida ya zo yana neman a taimake shi bai da aikin yi driving aka bashi mota kawai aka bashi yake ja shi kenan ya shiga addinin christianity Allah maraukakin sarki ya kiyaye waɗannan makamai guda biyu da suka ce za su yi amfani da su wajen mayar da musulmi kafiri sai suka ce to amma don cimma wannan manufa ga wasu hanyoyi guda bakwai da za su bi su ratsa domin su kai ma abin da suke so hanyar farko suka ce at taalim za su yi amfani da harkar karantarwa wajen mayar da musulmi ya zama kafiri hanya ta biyu wasailul i'lam suka ce za su yi amfani da kafofin yada bayanai wato the mass media radio talabijin jaridu cd gsm stickers internet ko menene da makamantan suka ce za su yi amfani da waɗannan wajen yada propaganda da za ta lalata musulmi ya zama kafiri ko kuma ya bar addinin musuluncin ko da bai shiga addinin kiristanci ba ko yahudanci na uku suka ce za su yi amfani da almar'atu ku mata za a yi amfani da ku wajen ku rikita rayuwa ku lalata mutane su zama kafirai ko su zama fasikai Allahu akbar tun muna yara muke ganin ana ainihin tallan joy sabulin joy da me ake tallan sabulin joy joy girl ake sa samɓaloliyar yarinya budurwa ta fitar da duk wata kona da za ta da hankalin ɗa namiji amma abin mamaki joy girl ɗin da aka yi tallan sabulin joy da ita shekara talatin da ta wuce ba ita ce joy girl ɗin da ake tallan sabulin joy da ita ba yanzu domin waccan joy girl ɗin ta tsufa da ta tsufa sai aka jefar da ita sai aka sake samu wata sai aka ce mata ke ma you are a new joy girl you are the joy girl of the millennium ma'ana ku kanku da za su yi amfanin da ku wajen rikita mu da lalata mu me suke nufi za su yi amfani da ku ne sai su jefar da ku idan kun tashi aiki domin 'yan matan da ake drama da su shekaru talatin da suka wuce da muke gani a tashar nta da makamantansu ba su ne 'yan matan da tashar nta har yanzu take sawa ba domin yanzu sun tsufa don haka ba za a sa su a matsayin su ne stars ba za a sa su su ne taurarin wannan wasan kwaikwayon ba don me sun tsufa muryarsu ta canza suna magana suna tari majina na zazzagowa daga hanci don haka ba su da amfani sadda aka fara drama a kano 'yan matan da ake haskakawa ana drama da su shekara goma da ta wuce a yau ba su ne gwanaye ba su ma an watsar da su amma wani abun mamaki ba wanda zai aure su waye zai aura ba wanda zai aura sai kowa ya ce a amma kuma zai ce ita ce superstar din shi a drama amma aka ce to shi shikenan tunda ita ce superstar dinka yanzu bayan shekara goma gashi ba ta da miji za a baka ita sadaka zai ce bai so gwamnati je mu tashi da kuɗi ka ki karɓan sadaka to ka san sadakar akwai bam a cikinta na'am suka ce abu na hudu da za su yi amfani da shi alkaumiyya za su yi ƙoƙarin samar da ƙungiyoyi waɗanda za a haɓaka a raya ƙabilanci da yanki da bambancin ƙabila don haka sai a ce ƙungiyar sakwata mazauna kaduna ƙungiyar kanawa mazauna zaria ƙungiyar katsina mazauna daura a halin dukkan waɗannan al'ummar suna ɗaya mukami ɗaya umbrella ɗaya laima ɗaya Allah ya rufa musu ita ce wa anna hazihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun Allah ya ce wannan al'umma duk ya ce ni kuma ni ne ubangijinku ku bauta min zancen Allah kenan to sai a wayi gari sadda aka ce zamfarawa kaza ya same su sai a ce to kungiyar zamfarawa abin ya sama don haka kungiyar kanawa da katsinawa wannan abin bai shafe su ba muku a musulunci manzon mu sallallahu alaihi wasallama ya ce waye misalin mumini da shi da dan uwan shi mumini to kamar jiki ne yanzu idan kina yankan albasa kika yanke hannunki wannan matsala hannu ta shafa ba ruwan ƙafa, amma jiki ba haka yake ba jiki yana da zumunci idoran nan zai ce tun da dai yatsan nan bai da lafiya to ni ma yau ba zan yi bacci ba zan yi kara kai sai ce shi ma zai yi kara zai fara ciwo tun da dai yatsa bai da lafiya to shi ma ba lafiya gaba ɗayan jiki sai rikice sai zazzabi me yasa saboda reza ta yi ganganci ta yankan musu ɗan uwa za su ce to za a yi taron dangi gaba ɗaya kowa ma ya daina aiki tunda dai ɗan uwanmu ma ba aiki dan Allah haka jiki yake ko ba haka jiki yake ba haka ya kamata mu zama abin duk da ya shafi ba sakkwace ya shafi ba zamfare ya shafi ba Kano ya shafi kowa me yasa saboda musulmi ne abin da ya shafi bayarabe ya shafi ibra ya shafi bahaushe saboda me saboda musulmi ne abin da ya shafi banife ya shafi bakatsi ne saboda me saboda musulmi ne don haka mu suna ɗaya Allah ya bamu huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha tun da can sunan mu kenan a cikin addinin annabi Isa da Musa a zamanin annabi nuhu da idris duk wanda yake bin wannan addinin da Allah ya wahayi sunan shi musulmi wannan lokacin ma sunan mu musulmi dan haka karka sake ka je lahira da wani da wani suna in ba wannan ba idan ka sake ka mutu da wani suna ba wannan ba ka shiga uku ka kade ka lalace baka da amfani saboda a cikin kari manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa yi idan aka saka ɗan adam a cikin kabari mala'iku guda biyu za su zo masu suna munkar da nakir yaya ne ina ɗan zuwa da Allah a saurara annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan aka saka ainihin dan adam a cikin ƙabari, mala'iku biyu ne za su zo sunansu munkar da nakir su ne bahaushe ya haɗe a yake cewa wala kiri munkarin wa nakir sai su tayar da mutum zaunar dafa'an don aikin ba na kwance ba ne zaunar da kai za a yi domin wannan ita ce ranar bincike a nan ne za a samar da gaskiya da gaskiya na accountability duk wani bincike za a bincike ka tun daga sadda ka balaga har zuwa sakan na ƙarshe da ka rasu lafiya da aka baka mai kai da ita ƙarfi da aka baka ya kai da shi ƙuruciya da samartaka da budurtantaka da aka baki mai kikai da ita kuɗi da dukiya da aka baki ko aka baka mai kai da su duk za a tambaye ka waɗannan yaya kai sallah za ka yi jawabi ina azumi za ka yi jawabi yaya ka zauna da matarka za ka yi jawabi ya kika zauna da mijinki za ka yi jawabi yaya mu'amalarki da iyayenki maza da mata yaya mu'amalarka da 'ya'yanka maza da mata yaya kai da makwabtanka kafirai da musulmi malamanka yaya kai da su ɗalibanka yaya kai da su yaya kai da waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya aza su ne masu mulki a kanka kai kuma mai mulki yaya kai da waɗanda Allah ya danka a hannunka cewa su ne talakawanka jama'a tun da ɗan adam yake bai taɓa haɗuwa da bala'i ba irin sanda ya mutu aka saka shi a kabari duk wani bala'i da za ka ce ka shiga uku ka lalace ƙarya ne Tun da ma haka iya faɗin ka shiga uku ba ka shiga ukun ba dan abin da bahaushe yake nufi da shiga uku shine mata ne guda uku suke tsayawa akan turmi guda kowa da mu miyar taɓarya in suka tasa barkono a haka shine shiga uku barkonan da aka tasa a haka mata uku da taɓarya a turmi ɗaya wannan ta daka kafin ya huce wannan ta daka shine shiga uku fa wannan barkonan zai iya cewa ya shiga uku a wannan halin ina zai iya faɗi duk wanda ya shiga uku baya faɗi to kabari ita ce shiga uku jama'a nan muna magana kabarin musulmi ne ma tukuna ba a fara magana kabarin kafiri ko fasiki ba kabarin musulmi mala'iku biyu za su zo su tashe shi manzan Allah ya ce fayantahiranihi sai su daka mishi tsawa duk sallaka duk azuminka wallahi sai dai in Allah ya taimake ka shi yasa ake so kullum kai sallah kai sallama kai wannan addu'ar Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri wa azabil qabri Allah ka tsare ni daga kafirci da fatara da azabar kabari azabar kabari bala'i ce wannan musulmi kenan manzo Allah yace sai su tashe shi sai su daka mai tsawa sai su yi mai tambayoyi guda hudu cikin gaggawa man rabbuka wa ma dinuka wa ma za ta kulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha wa ma amaluka me addininka waye ubangijinka mutumin da aka aiko muku me zaka ce game da shi sannan wannan aiki kai kun ji ba marrabbuka rabbuka manzo Allah yace sai mumini Allah ya taimake shi ya iya amsawa shine yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha man rabbuka waye ubangijinka mumini sai ce rabbi Allahu. Allah ne ubangijina wa ma dinuka menene addininka kaga can da aka ce man rabbuka waye ubangijinka duk wanda ka kira a duniya gaba ɗaya da lahira ka ɓata sai ka ce rabbi Allah in aka ce man rabbuka in ka ce abubakar ne siddiq wuta ka man rabbuka in ka ce abi babana wuta man rabbuka ummi ko shaikhi ko sadatul auda duk wanda ka faɗi a nan wurin wuta za ka sai ka ce rabbi Allah Allah ne ubangiji na sannan wa ma dinuk me addininka duk kungiyar da ka faɗa wuta za ka duk mazhabar da ka faɗa wuta za ka duk ɗariƙar da ka faɗa wuta za ka duk wani association ko wani menene ka faɗa wuta za ka sai ka ce diniyar islamu musulunci mahallin shahid kenan yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu wa yaf'alu Allahu ma yasha inna ad-dina 'inda Allahi al-islam musulunci shine addini kawai a wurin Allah bayan musulunci Allah bai san wani abu ba addini ya sake cewa wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin wanda di ya kama wata hanya ba islamu ba ba musulunci ba Allah yace ce faufau sam ba za a karba ba a lahira kuma sai yayi asara kun ji tambaya ta biyu tambaya ta uku sai a ce miki sai a ce maka sai a ce mana sai a ce kowa da kowa wa ma za ta kulu fi hazar rajulun lazi bu'isa fikum mutumin nan da aka aiko muku me za ka ce mumini sai ce muhammad sallallahu alaihi wasallam sai mala'iku su ce eh me za ka ce game da muhammadu sai ce huwa rasulullah shine manzon Allah ja bil bilbayinat ya zo mana da bayanai na gaskiya Fa'amanna muka yadda ba'ana kuma muka bi a nan gurin in aka ce me za ka faɗi game da mutumin nan da aka aiko maka kana cewa malam wane to wuta za ka annabuwa wane wuta za ka sai ka ce muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa